من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مد الله والسلام عليكم ورحمة الله barkan da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da satar da yau ko ashirin sha tara ga watan shida shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 26 27 ga watan 8 shekara ta 2002 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam wannan kuma shine darasi na 100 da ta 110 daidai darasi na ɗari da goma wancan lokaci idan ba a manta ba mun kammala kitabul jihad haka ne ko kitabul jihad yau za mu tashi babul jihad ko da kitabul jihad babban abin nan ne babul jizya na shiga cikin bangarorin babin da za mu tashi wa babul jizyati wal ki babul jizya wal huduna babi zai yi magana akan mas'aloli guda biyu mas'ala ta farko al jizya mas'ala ta biyu alhuduna tunda dai ana maganan jihadi dole waɗannan na iya faruwa kuma su zanto bangare ne cikin bangarori na jihadi hukunce hukunce ne da suke da alaka da jihadi to lafazin jizya an shiro shi ne daga lafazin al-ijza'u ko al-mujaza ma'anan jizya a cikin harshen shari'a wata dukiya da ake karba daga hannun kafirai waɗanda suke ahlul kitab a madadin ba su dama su zauna a ƙasar musulmi a kare musu jininsu da dukiyarsu kada wani ya musu ta'addanci dukiya ce da ake karɓa daga hannun kafirai na ahlul kitab abinda ake nufi da kafiran ahlul kitab yahudu nasara akan karɓi wannan dukiya ne so ɗaya a shekara a madadin zama da za su yi a garin musulmai a ƙasa ta musulunci wanda karban wannan zai sa a tsare musu dukiyarsu a tsare musu jininsu a hana wani ya yi musu ta'addanci wannan shine abin da ake kira da suna jizya kuma kamar yadda muka faɗa ana karba ne a wurin kafiran ahlul kitab sune yahudu da nasara madogara game da hakan faɗin Allah ta'ala qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم wa ورسوله wala يدينون دين الحق من الذين utul kitab hatta yu'tu al-jizyata an yadin wa hum sabirun ubangiji ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir ku yaki waɗanda ba yi imani da Allah ba ba yi imani da ranar ƙarshe ba wala yuharrimuna ma harrama wa rasuluhu waɗanda ba sa haramta abinda Allah da manzo suka haramta wala yadinuna dinul haqqi waɗanda ba sa yin addini na gaske eh suna yin addini amma ba na gaske ba ne. wala yadinuna dinal haqq min allazina utul kitab cikin waɗanda aka bai wa littafi kaga yahudun da sarki nan ko yaƙe su hatta yu'tul jizya har sai in sun yadda su bayar da jizya wa an yadin hannu da hannu ma'ana kowane ɗaya ya kawo ta da kansa kar ya turo dan aiki wa hum sajirun suna kaskantattu to sannan ne za a daina yaƙa kaga wannan aya tana cikin ayoyin surat tauba surat tauba ko madaniya ce wanda ya nuna wannan hukunci ne tabbatacce cikin musulunci ba a shafe shi ba illa iyaka kawai malamai sun yi sabani shin ana iya karba a wajen waɗansu nau'ikan kafirai banda ahlul kitab ko kuma lallai sai a wurin ahlul kitab kadai imam ahmad bin hanbal yace banda ahlul kitab waɗanda ya halarta a karba a wajen su sune majusawa masu addinin bautar wuta tunda manzo sallallahu alaihi wasallam yake sunnu bihim sunnata ahlul kitab kuma amalance su irin mu'amalar da ake wa ahlul kitab sai imam ahmad bin hanbal ya kafa hujja da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yadda ake karban jizya wajen yahudu da nasara to haka ana karban jizya wajen majusawa tunda ya ce bihim sunnata ahlul kitab jumhurin malamai kamar imamu malik ibn anas al-imamu shafi'i da sauran waɗansu malamai irin sa abu halifa da sauransu suka tafi kan cewa ana karban jizya ne a hannun kowane kafiri ba lalle ne sai ya zama ahlul kitab ba ana karba a wajen mushrikai ana karba a wajen yan addinin sikh ana karba a wajen yan addinin juda dukkan wani addini na kafirci ko wani irin kallon kafirci ne za a karbi jizya a hannu suka ce domin ahlul kitab ai suna da wani bangare na imani sai dai gurbin imani ne tare da haka aka ce a karbi jizya a wurin su ballantana kuma waɗanda ba su da imani ko musu kana zarafi ayin ba ga aulai an fahimta ko shekul islam ibn taymiya ya karfafa wannan zance da waɗansu maganganunsa kamar da ibn al-qayyim ma ya karfafa shi da waɗansu maganganunsa to wannan jizya din shine zamu karanta wani bangare na hadisan da suke bayanin hukuncin ta ko wanda ake karba a wajen sa a takaice dan ba hukunci ne mai wahala ba a cikin fikihu an gane ko malaki an abdurrahman bin auf radiyallahu anhu ko da yake ban fassara mana lafazin huduna ba shi kuma lafazin huduna abin da ake nufi da alhuduna to a larabce ana nufin as-sukun wato natsuwa ko yin shiru ko daina motsi ko zama ɗan ba tare da kayi magana ba ba tare da kayi motsi ba shine alhuduna amma idan an ce alhuduna a fikihu ana nufin wata kullayar yarjejeniya da gaba na musulmai zai yi ko mataimakinsa tare da kafirai dan tsagaita wutar yaki zuwa wani lokaci sarari suna abin da ake kira alhuduna yarjejeniya tsakanin musulmai da kafirai na cewa a tsagaita wutar yaki a daina yakar juna zuwa wani lokaci sananne ya halatta a yi haka cikin musulunci musamman idan an hango wata maslaha shugaba zai iya ganin cewa bai dace ba a yanzu in shiga wannan yaki tsakanina da kafirai domin ina da zaratan sojoji da waɗansu manya-manyan barada waɗanda a yakin da ya wuce baya sun ji raunuka yanzu suna kwanciya a asibiti rashin su a fagen fama za mu yi hasaran wata bangare ta wani bangare na dabarun yaki ko kuma karfin sojojinmu to sai ya kulla da da kafarai ta shekara ɗaya ko biyu cewa a zauna lafiya ba dan yana jin tsoron kafarai ba dan yi ne yayi kimtsa kimtsa shiri wannan ya halatta kuma ta iya yiwa ya da cewa a'a zai cewa kafarai hari amma a garin da kafiran nan suke ya ji labarin akwai mummune da suka yi imani sun koyi imanin in sun zai je wa garin hari ya far mutu to zai iya kashe hatta mummune gaba daya to sai ya tsaga ta wata yaki a yi yarjejeniya tsakanin su da kafirai talaka wutar yaki kuma a bai wa bangarorin biyu zirga zirga tsakanin kasashen juna mummune sa iya zuwa kasar kafiran su fito kafiran su zo kasar mummunan su fito sai wannan ya bayar da dama mutanen can da suka musulunta suke ɓoye duk su gudu su sulale idan sun dawo shi kenan sai ka ce to yarjejeniya ta kare sai a ci gaba kuma da dai dabaru da dama da dalilai masu yawa ta iya yawa kudin ku sun makale a can kasar su kuna son sai kudin sun ƙara fitowa ta iya yawa kaza ta iya yawa kaza ina fata an fahimta duk waɗannan al'amura na dabarun eh, yaƙi na dabarun zama ko na lafiya ko zama na rikici wanda ga suna cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma rashin karanta sai sa muka jahilce su an rahman bin Auf radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر رواه البخاري وله طريق في الموطأ فيها انقطاع وانا حديثي أنك قلت لك عبد الرحمن بن عوف الله قال يدعى دريك عبد الرحمن بن عوف يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذها lalle manzon Allah tsara da mutu tabbata gare shi ya karbe ta ita ne ya'anil jizya yana nufin jizya ya karbi jizya min majusi hajarin a wurin majusawan garin hajar hajar yanki ne na ƙasa kamar a nan gurin ka ce yankin ƙasar sokoto ko yankin ƙasar borno ko yankin ƙasar adamawa yanki ne mai zaman kansa a yanzu yana cikin ƙasar saudiya wanda ake kiransa hajar wuri ne da ya shahara da yawan wato noma na dabino har ma larabawa suna da karin magana cewa ka kila tamri ila hajar kamar dai da muke cewa karawa barna dawaki an fahimta ko manzo Allah ya karɓi jizya a wurin majusu ɗin garin hajar me za mu fahimta cikin wannan hadisi a ce banda ahlul kitab ana karban jirya ma a hannun ne a hannun majusawa dan gashi manzon Allah ya karba daga wajen majusawan garin Hajar sannan idan balarabe ya zama ba yahude ya karba addinin yahudanci ko balarabe ya zama ba nasare ya karba addinin nasaranci ko balarabe ya karba majusanci za a mu'amalance shi yadda ake mu'amalantar masu waɗannan addinan larabcinsa ba zai cece shi ba domin mutanen garin hajar suna larabawa ne gaba daya amma ga shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi mu'amalanta su sai mu'amalance su yadda yake mu'amalantan farisawa masu bautar wuta tun da sun riƙi wannan addinin na bautar wuta kuna fahimta da kyau kun ga wannan zai ba mu ansa dangane da dama daga cikin mu masu tunanin cewa kamar yanzu kiristan mu na Najeriya yanzu a kira shi da suna ahlul kitab me zai hana bakin fata ya zo ya shiga kiristanci bakin fata ya zo shi da yahudanci kenan za a kira shi cikin ahalar kitab ko ba za a kira shi ba za a kira shi zai hana domin ahalar kitab kasancewar mutum da yahudai ko ba nasara ko ba mulusi ba wai launin fata bane ba wai yare bane aqida ce ta zuci idan mutum yi imani da wannan aqidar shi kenan ya shiga dan cikin wannan addini kai ko ka zauna wuri guda ko ka tafi kana fita ka gane ko wai in ka fita ka sake dawowa in kuma ka zauna ka sake fita kun gane ko wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wa lahu tariqun fil muwatta a cikin hadisin yana da wani sanadi a cikin muwatta na imam malik amma a cikin sanadin da ke cikin muwatta din akwai inqifa'i wannan inqifa'in baya cutar da shi tunda ya zuke shi al-bukhari wa na asim ibn umar an anas radiyallahu anhuma radiyallahu anhu an usman bin abi sulaiman radiyallahu anhum kaga da asim ibn umar da Anas wanda shine Anas dan Malik da Usman bin Abi Sulaiman dukkanin su sahabbai ne da haka sai yace radiyallahu anhum amincin Allah ya kare da gare su yadda Allah ta kare yadda gare su duka su dukan sun ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sakali dabn al-walid ila ukaydiri dumatil jandal فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وطأ لحه على الجزية rawahu abu dawud waɗannan sahabbai guda uku suka ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi sallallahu alaihi wa tabbata gare shi da iyalan gidansa ba a sa Khalid ibn al-Walid ya aika da Khalid ibn al-Walid ila Ukaidir zuwa ga wani mutum mai suna Ukaidir shine Ukaidir ibn Abdul Malik an gane ko alkindi shine sarki a wannan lokaci a garin Dumatil Jandal dumatul jandal sunan gari ne ko sunan kasa ne dumatul jandal yana kan arewacin kasar saudiya a yau manzo ya aiki Khalid bin Walid zuwa ga shi Ukaidir din garin dumatul jandal da ya aika da Khalid bin Walid mai faru fa aka zo shi da sojojin da ke tare da shi sai suka kamo wannan sarkin wato sun shiga da yaki kenan fa a bihi suka zo da shi wajen manzan Allah fa haka na dama sai manzan Allah ya tsare jinin sa bai ce a kashe su ba ya kare masa jinin sa wa hu al jizya yayi musalaha da shi cewa in ba za ka shiga addinin musulunci ba ka zauna kan addinin ka mu kyale ka to amma kai da za zaka bayar da jizya duk kala mahallin shahid da ke cikin wannan hadisin da kuma za Allah ya karbi jizya a hannun wannan mutum garin dai mutum jandar shi ma gari ne na larabawa to shi kuma ba a faɗi ma addinin sa ba an yi shiru ba a faɗi addinin sa ba kin ba yahude ne ba nasare ne ba majusi ne mushriki ne mai bautar gumaka annabi dai ya karbi jizya a hannunsa ma wani addini yake kaga wannan ɗaya daga cikin hujjoji na Imam Malik ibn Anas kenan cewa a cikin nan wurin ba bayanin cewa mutumin nan bai hudu ne amma an yadda kafiri ne ko wannan nau'in kafirci dai yayi gashi dai manzo Allah ya karɓi mai jizya a hannunsa wanda ke nuna a ana karɓan jizya a hannun kowane nau'in cikin nau'in kafir ba lallai ne sai ahlul kitab ba wa salahahu ala al-jizya yayi musalaha da shi wato ya kullar jizya da shi bisa ga zai kada da jizya da shekara rawahu Abu Dawud Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن معاذ بن جبل يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يا أيكاني زوى قصر يمن فأمرني أن آخذ من كل حالب دينارا sai ya umarce ni in karba daga wurin dukkan baligi shine halin dukkan wani baligi in karbi dinari daya aw idlahu mu'afiriyan ko abin da yake madadinsa a cikin irin tufafin da ake sakawa a garin mu'afir mu'afir suna ne na gari daga cikin garurukan kasar yaman sun shahara da saƙa ta tufafi shi yasa dukkan tufafin da aka sayar daga garin sai a ce saubun mu'afiri istaraitu sauban mu'afiriyan wato na sai wato ainihin riga ko tufafi dan garin mu'afir ina fata an fahimta ko wani gari za ga akwai lokaci suna shahara da wadansu ababe ko su shahara da kasuwanci ko su shahara da sana'a ko kamar yanzu ake ta dan tana ko a ce dan Japan ko wani abu makamancin haka kamar wata wuka da ake saba barbari a da irin barna kenan kuma an fahimta ko kamar haka ne wato saban mu'asiri da fi thalatha wa sahahu ibn hibban wal hakim mai tawjih al hakam yace hadisi ne hasan sai wannan hadisi a wannan hadisin abin da yake nunawa wato kayyade abin da ake karba na jizya a hannun kafiri shine nawa nawa dinari daya in baya da dinari sai a karbi abin da ya kai kimar dinari na wata haja da ke hannunsa domin shi ya karbi mu'azu ya rika kalban dinari ɗaya ko kuma abin da yake madadin dinari daya cikin tufafi da aka saka ina don guda fahimta to da wannan ne waɗansu suka iyakance cewa abin da ake karɓa daga wurin kafirai na jizya shine duk shekara su bada dinari daya ko abin da yake a madadin dinari daya to amma akwai abin da ya faru lokacin Umar dan Khattab wanda ya saba ma wannan wanda shi ya rika karban dinari uku a hannun waɗanda ya karɓi jiya a wurin su a kasar Sham lokacin da aka bude waɗansu yankuna cikin kasar Sham lokacin Umar dan Khattab ya rika karban jiya dinari uku uku to malamai suka tattauna kan cewa menene da yaya aka yi nan dinari ɗaya can dinari uku lokacin Umar dan Khattab to galibi dai abinda malamai suka tafi a kai wanda shine zance da yafi karfi ba a kayyade cewa ga wani abu na kuɗi wanda lalle shine abin da za a karba an kyale shugaba da ijtihadin sa shugaba na musulunci amirul mu'minin a kowane yanki a kowane zamani shi ne zai yi ijtihadi shi da mashawartansa cikin dakkan malamai su ga cewa kaza ya kamata mu yanki a bamu in sun ga dama dinari in sun ga dama dinari biyar in sun ga dama goma in sun ga dama sha biyar gwargwadon abin da ijtihadin sa ya kai da gaske ta da domin hukunci na iya canjawa su kansu kafirai din yanayin samu ko rashin samu suna iya canjawa mutanen mu'asir waɗanda suke eh, mutanen kasar Yaman a lokacin da aka kira mu'as galibin su eh, mutane ne waɗanda suke zaune cikin karkara ba su da kuɗi sai aka rika ban dinari daidai kasar sham kuma kasa ce wadda take akwai binnanci da habara a wajen tun da tsewa da haka masu kuɗi ne sai aka rika karban dinari uku uku a kenan a iya kallon yanayin kafara na wadata ko rashin wadata sai shugaba ya yi ijtihadi ya ga zane ya kamata su rika bayarwa amma nafi bai tabbata da ingantacce karar daga wajen manzon Allah cewa kar a wuce dinari kaza ko kuma kar a kasa dinari kaza ina fatan kuna fahimta sannan da yace an akhudha min kulli halimin lafazin halim wato baligi kenan to wannan ke nuna cewa mutumin da ba baligi ba ba a karban jizya a hannunsa ko da yana cikin kafirai kamar idan an ci garin kafirai da yaki suka yadda za su ba da jizya su zauna karkashin inuwa ta daular musulunci to za a kirdige adadin baligai ne ban banda yara kanana waɗansu malamai suka ce a ai ka'ida ma ita jizya ana karɓa ne a hannun wanda ya iya yaƙar ku ko da ba fita yaƙi da shi ba ya kai ƙarfin yayi yaƙi kaga anan sai baligi kenan banda yaro karbi don yaro karbi ba ya yi sannan kuma sai namiji don mace ba ta ba a yaƙar ta idan an je wajen yaƙi an fahimta ku sannan kuma sai wanda yake maji ƙarfi don tsoho wanda ya tsufa ta kwafta ba a yaƙar sa idan an je wajen yaƙi sannan sai wanda yake soja ne banda wanda ya je ya katangance kansa cikin ɗakin ibada yana bautarsa irin sufayen cikin ahalin kitab kenan in ka tangance kansu cikin sauma'a ba sa fita kullum irin wannan manzon Allah ya hana a yaƙe su ko da an je yaƙi to duka mutumin da idan an je yaƙi ba a yaƙar irin sa wato ba kamar da yake da ba wanda shi baya yaƙi ba wanda dama ba a yadda ku yaƙi irin sa ba to kuma ba a karban jizya a wurin sa ina fatan kuna fahimta wanda ba a yaƙa sa ba a karban jizya a wurin sa wanda ake yaƙa shi ake karban jizya a wurin sa وعن عائد بن عمرو بن المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى أخرجه الدار قطني وانا حديثي أنكر قلت لدى عائد بن عمرو بن المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga annabi tsada mun su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa kala ya ce al-islamu ya'lu wa la yu'la addinin musulunci shine ke daukaka akan wani al'amari ba wancan al'amarin ke ɗauka kowa a kansa ba wani hadisi imamu dara kutsul ya rawaito shi na kusan bincike na wajen tantance inganci ko rashin ingancin hadisin ban ci nasarar hakan ba amma dai ma'anar da hadisin ke ɗauke da ita ma'ana ce mai kyau za ta iya shiga ƙarƙashin faɗi na waɗansu ayoyi na alƙur'ani kamar huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu ala ad-din kulli Allah ne ya turo manzon sallallahu alaihi wa sallam da gaskiya da kuma addinin shari'a tare da gaskiya domin ya ɗaukaka domin ya rinjayar da shi wannan addini din akan dukkan sauran addini zuwa kuma ana liyu yughlibahu dan Allah ya rinjayar da wannan addinin ya ba addinin nasara al'al addini kullihi akan dukkan wani nau'i na addini gani na ya alu kenan wala yu'la an fahimta ku to amma dangantakar hadisin da wannan babin wato karban jizya da ake yi daga hannun da musulmai ke yi a hannun kafirai wannan dan daukakan addini ne da kuma kaskancin kafirci wato daukakuwar addinin musulunci da kaskancin kafirci dan a tabbatar da haka kamar yadda ma aya ce ah, hatta yu'tul ta an yadin wa hum sabirun kaga wa hum sabirun suna kaskantacci kenan وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال la da al-yahuda wan nasara bis-salam wa idza laqitum wa idza laqitum ahadahum fi tariqin fasfarruhu ila adiyatihi rawahu muslim an karbo hadisi daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tabda'u al-yahuda wan nasara bis-salam idan kun gama da yahudu da nasara kar ku fare musu sallama ka kalli kirista ka ce assalamu ha kar ka kalli da shi ɗaya kenan na biyu wa idza laqitum ahadahum fi fariqin idan kun hatsar ɗayan su akan hanya ka taho ya taho fattar ruhu ila abyatihi ku tilasta shi zuwa ga inda kunci yake ma'ana ba kai zaka ba shi hanya zai zo wuce sai dai shi ya baka hanya dan kai ne madaukaki shi ne kaskantacce ka kallo na arne ka ce masa sa na ka girma shi ba wani magana da wannan tafiyar kai idan kun gaba da shi akan hanya sai dai ya kauce amma ba ko kauce masa wannan kuma kai ka shafa haka ba ka ce ko da ta fi karfin inda in ya fi karfin da ya zaka ko a wajen yaki ba gudu zaka yi ba wannan muna magana hukunci na abin da yake shine asali amma idan mutum ya saba wannan hukuncin saboda wani dalilin saboda wani dalili wannan daban ku da lokacin da ake ta'asilin mas'ala a hukunci wato a samu matsala ta addini a bata gurbin zama da dalilanta daban sannan kuma a zo a kalle ta yiwuwar aikinta ga kowane ɗaya cikin ɗaiɗai wannan kuma daban da haka lokacin da ake ta tasirin mas'ala kamata ya kowa ya ba da hankalinsa da tunaninsa yadda zai fahimci wannan mas'ala ɗin idan ya bayar da hankalinsa yadda zai fahimci wannan mas'ala to kuma daga baya idan istisna'at sun zo to shi sai sai mutum ya yi aiki da istisna'in saboda wani dalili cikin dalili ina fata ana fahimta a yanzu misali wani ya zo nan gurin ya karɓi kalmar shahada sai mace da shi za ta yi salloli guda biyar a yi a zahar da la'asar da magariba da isha'i da asubahi a zahar raka a kudu la'asar ma haka isha'i ma haka magariba uku asubahi sai kawai ce malam ko da yana cikin halin tafiya <laughs> a wannan lokacin da ganin za ta shigo yanzu muna ta asirin matsala ne ya fahimci wannan in yi halin a bayyana masa kuma in kayan tafiya yayi ga yadda zaka yi da shi ba lokaci gudanar za zaka ji mutum komai da komai ba to wannan jumla ta farko ta hadisi manzo Allah ce la tabda ul yahuda wan nasara bi salam yahudu da nasara kar ku fara musu sallama sai dai su yi muku to sai waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan cewa wato hadisin na nuna ba shi halatta ka ce da ba yahudi ko ba nasara assalamu alaikum amma idan ba yahudi ko ba nasare shi ya fara ce maka assalamu alaikum ya halatta ka mayar da martani ko bai halatta ba to kaga wannan matsala ce da malamai suke sabani waɗansu malamai suka ce ya halatta ka mayar za ka ce wa alaikum salam ka mayar masa da martani daga cikin masu ilimin wannan ra'ayi akwai Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar Allah shi kare da gare shi kowanne akwai asar da aka rawaito daga gare shi da suke nuna haka kamar da Imam al-Bukhari ya kawo cikin al al-Mufrad an gane ko sannan kuma sukan dogara da fadin Allah madaukakin sarki su yi tun bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba idan an gaishe ku da wata gaisuwa to ku mayar da wadda ta fi ta kyau ko kuma daidai wa daidai da wadda aka gaishe ku din da ita suka ce kun ga nan su yi tun bi tahiyatin an yi maganar gaisuwar ne ba a yi maganar waye yayi ta ba wanda duk ya gaishe ku da gaisuwar da kun ji ya yace kuma lallai ta dace da yadda ake muku gaisuwa to sai ku mayar masa irin ta kowa da take ta sawa'un wannan mutumin a bayani da ne ba nasare ne ko ko musulmi ne tunda maza Allah ya hana a fare musu amma bai hana a mayar da martani idan sun yi ba kila abin da wani zai ce a to ai akwai waɗanda suka rika zuwa wajen annabi suna ga yadda shi da abin da bai dace ba kuma aya ta nasanta wannan wai ga ja'uka hayyauka بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير wato idan sun zo su gaishe ka da abin da ba da shi Allah ya gaishe ka da shi ba eh waɗansu daga cikin Yahudawa ne sun zo wajen manzon Allah sai su assalamu alaikum wato sai su haɗe lamun din wanda idan sun ce assalamu alaika ko assalamu alaikum abin da wannan yake nufi mutuwa ta tabbata gare ka to manzon Allah ya rinka ne musu da barka cewa wa alaikum ko wa alaika to na yadda martani da wannan wato kaga da irin abin da ya roƙa wa musulmi to a nan gurin masu suke cewa duk da cewa su addu'a suka yi wa annabi mummuna cewa assalamu alaika Allah kashe ka haka suke nufi su lokacin da annabi ya ce wa alaikum shi ba mummuna addu'a ya musu ba a'a shi labari ya ba su ma'ana yadda zaka ce ni in mutu kai ma ya zaka mutu ba haka bane ba dan kamin addu'ar da mutu kai kuma suka ka dawo ma kamar labari yake ba shi cewa ai kai ma mutuwar zaka yi amma ba wai sai ake kai ma Allah kake ka ba kuna fahimta da kyau haka waɗansu malamai suka yi bayani da haka dai a zahirin zance shine idan ahlul kitab sun gaishe ka da gaisuwa ta assalamu alaikum ka ji lafazin daidai wa daida ba wani abin nan ya halatta kamar yadda martani to mai yadda martani nan fa jawaz ne ba wai dole bane ko idan musulmi ya mata ji goma ne wajibi ne kamar ina fata an fahimta to kaga bambanci kenan idan ka mayar wani ba zai ce kai laifi ba amma musulmi kan dole ka mayar tunda Allah ya fa da asana min ha'ur duha am idan ko ya gaishe ka da lafazin da yake zagi ne ko kuma mun wani addu'a irin da suka rikawa annabi kai ma sai ka mayar da martani irin yadda yake maka shine la tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam to wannan ke nuna ashe idan musulmi ne ka gamu da shi me za ka yi kenan za ka yi kokarin ka riga shi yin sallama ya yi kokarin ka riga shi yin sallama riga shi yin sallama din nan da zaka yi suna ne ko mustahabi shi kuma mayar da martani da zai wajibi ne shi ne nan ɗaya daga cikin wurare da waɗansu malamai ke ba da bayanin cewa inda mustahabin da ya fi wajibi lada domin kai da ka riga shi a lokacin nan mai kai mustahabi idan kai wa musulmi sallama shi kuma mayar da martani da zai ne hukuncin sa wajibi to amma kai da shi da wanda ya riga yi da wanda shi mayar da martani ne wanne ya fi lada wanda ya fara yi ina fata ta amfani to kaga kenan idan ka gama da dan uwanka musulmi so ake karga yin sallama sahabban manzon Allah sun kasance daidai da bishiya idan ta fita tsakanin su wani ya biyo ta bayan nan wani ya biyo ta bayan nan sai sun sake wa juna sallama assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi suna yawan yada sallama tsakanin su kamar yadda ah, mm, manzon Allah ya umarni a yada sallama a tsakankanin yan uwa musulmi hadisin sallama ga sanin da tarin yawa Imam Nawawi ya zabo ta ya zuba cikin riyadu salihin babin sallama galibin su cikin Bukhari da Muslim da kuma sauran waɗannan tafsirin sunna da hadisi ne inda take galibin su an gane ku wa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhu ila abyati in dayan ku dayan kun game da dayan su a hanya to ko ko sa shi ya fada cikin matsatsi ma'ana kar ku bashi fili wannan shine hukunci dan ku nuna izza ta addinin musulunci kuma wannan shine dace da yadda Allah ya siffanta mummunai cikin alqur'ani a wurare daban-daban kaɗan daga ciki da Allah ya ce ashidda'u alal kufari ruhama'u bainahum da suka zama ashidda'u alal kufari kaga yana daga cikin at-tashdidu alaihim ko ashiddatu alaihim wato kaga ka sa dole sai dai ya sauka sai ba za ka bashi ba kun bayyana da kyau kuma da inda Allah madaukakin sake ce ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin kaga mummune sai kaskanta kai gare su amma kafare kuma suka nuna musu izza cewa kai ba kaskantacce bane a gaban su kun ga wannan duk ya dace da wato abinda wannan hadisi ke kira zuwa gare ina fata an fahimta to kaga anan gurin tunda su kafirai ana son su samu tsanani a gare ka kamar yadda wannan ayoyi guda biyu da muka karanta suka nuna da kuma yadda Allah yake cewa ya yi hannabi jahadul kuffara wal munafiqina waghluz alaihim da kuma yadda Allah yake cewa ya yi hallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza wato ighathatul kuffar wani maksad ne makasar da shari'a al-islamiyya manufa ce cikin manufar addinin musulunci kusa ta kafirai sa su ji cikin halin kakanika ne sun cancanci a sa su ji haushi tun da su sun kafirce ma ubangiji jingina masa da ba sun fusata Allah ba to kai kuma sai ka fusata su fusata su kai kuma ibada ce da zaka samu lada don bai dace wanda ya fusata ubangiji kai kuma ka faranta masa rai ba don idan ka faranta masa rai kamar ka goyi bayan abin da ya na fusata ubangiji ta'ala ina don gina fahimta ga mu gane wannan a matsayin lokacin da muke yi wato ba wai muna yi wa kafiri haka ba dan launin fatarsa ko dan sa kar mu yi wa kafiri haka kawai dan misali kafiri ne na yi ko kafiri ne ba kafate ko kafiri ne kaza ko da kafirin bahaushe ya haka haka zamu masa ko da kafirin filati ne yi haka haka zamu masa ko da kafirin ko kowane irin kafiri ne mu dauka haka ka'ida ce ba akwai lokacin da asalin abu na addini ne amma wani lokaci wani nau'i na kabilanci sai shiga cikin zukatan mu lokacin da muke aiwatar da shi ina fata an fahimta to kuma idan mun yi haka ya zama abin mun cire shi daga addini ko ibada da zamu samu lada mun koma kuma wani bangare ne daban wanda ba haka Allah yake sowa ba kuma haka manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsara ba wato aiwatar da musulunci yadda Allah ya ce yadda manzon Allah ya koyar a aikace a magance mutum a cikin mu'amalarsa yi haka yana taimakawa wajen jan hankalin wanda ba musulmin ba har ma ya sha'awar addinin musulunci kila wani wanda yake ba ne ko ba kafafe ne wanda ba musulmi ba yaga kai masa irin wannan a karan farko idan kai masa zai dauka kai masa ne kawai dan kai ba ne shi ba ne ko shi ba kafafe ne amma sai ga wani ba magwajin ba shi ma kai masa irin wannan ko wanda ya fi nashi tsanani sai ya fahimci cewa ba wai yaransa take tsana ba mai take tsana munin akidar da yake kai wanda ta fitar da abin da Allah yake so ko manzo Allah yake so domin Allah baya kin mutum dan kawai bikin fata ne kamar yadda baya san mutum kawai dai shi fari ne Allah baya ki mutum kawai dan kabilarsa cewa shi ba sai yi ne ko ba katafe ne ko ko inyamuri ne ko bayarabe ne ko angas ne ko wane ne kawai Allah ya ki shi dan yaransa kuma Allah baya san mutum kawai dan yaransa dan shi ba larabe ne ko kawai dan shi ba ne ko dan shi ba fulatani ne abinda Allah ke son bawa da shi shine imani kamar yadda abinda ke sa Allah ya ki bawa shine ne kafirci kowane irin mutum ne kowane irin launi ne kowane irin yare ne kokarin fahimtar da duniya wannan ta fahimci wannan zai taimaka sosai wajen mutane da dama su shiga addinin musulunci amma jahiltar haka da duniya ta yi kuma aka yi wani mummunan dace na da yawa daga cikin musulman muka yi kuskure wajen aiwatar da waɗansu ma'amaloli namu wanda muka muka ba su riga ta addini amma kuma ba addinin bane ba sai ya ƙara sa a amuna zato ga addinin musulunci Allah ganar da mu wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ya rawaito abinda dan uwa yake tambaya ko ya fi karfin ka idan ana yin haka ne idan ku garin ku ku ne musulmai kuma kuna da karfi kuna da izza hakan ba zai cutar da ku da komai ba ina fata an fahimta hakan ba zai cutar da ku komai ba ƙara ma bayyana izzar ku zai yi to shi ne mutum zai haka amma idan kana garin da ku musulmai yan cikin tokali ne misali musulmi a america kaga yan cikin tokali ne musulmi a hungary musulmi a czechoslovakia kaga ne ɗan cikin cokali ne ko da ke makiya ne wannan turai ta gabas ta tsaya musulmi a bulgaria musulmi a ina ne kaga za ka ga ɗan kaɗan ne ko kuma da ƙunci da kuke ciki to yake ka samu dama ma a kyale kuma sai musulmi mana ina wani a cewa kafiri ya tafi ka tura ka gida ai kuma ka san ba zai yi ba ina ba an fahimta to amma misali musulmi a ƙasar saudiya musulmi a najeriya musulmi a kaza a kaza a kaza galukan da yake akwai ruhin musulunci haka ya kamata su yi sai dai in jahilcin musulunci ya sa suna yin wani abu da ba wannan ba to kuma wannan kaga jahilci ne na addini kenan dan Allah idan muka lura wannan tafiya akan hanya ma an ce ka kai su gefe guda ina ga cewa wani kuma da zai zo ya daurewa kafiri girbi kuma ya kulla tsakanin shi da kafiri akan a cutar da dan uwansa musulmi kamar da wanda da mini na siyasa da yawa daga cikin mutanen sai su ga kafiri haɗin kai don su kayar da wani abokin adawa su musulmi har ma su rinka cewa har gara ma shi kafirin da shi musulmi kaga wannan ai mummunar akida ce kuma jahilci ne ke haifar da irin wannan fahimtar inda za a tambaye shi to tunda ka ce gara wannan kafirin da ke musulmin wa kake mana wasiya ka rubuta wasiya kafin ka mutu wa za mu kirawo yayi maka sallah ya maka likkafani ya kai ka makabarta mu kirawo ubasanjo bayan ka mutu ya maka sallah da shi ne kufra sai sajeri da na suna sahun baya su maka sallah su maka likabani <laughs> su kai ka makabarta <laughs> ko mu kira musulmai su maka ka rubuta mana wasiya ka bamu mu kuma za mu iya da ta kaga duk wanda ya rubuta takarda ce ko da bayan ya mutu a kira wasu Obasanjo su jeri gana su wane ne su wane wane ne su waye irin yadda waɗansu suka mutu a jinsu a kana gora suka masa sallah shi ma ce duk waɗanda yake so a taro a sahun gaba a sa masa sallah kaga ba mu adireshin su shi arne ya bar musulunci da ya ba mu wannan takarda a rubuce kowaye mun san tafi ya bar musulunci kenan amma idan ce a gaskiya ban yadda uba je mun sallah ba ban yadda su je da su mun sallah ba ban yadda duk yanzu zan arna waɗanda muka sani yace bai yadda su masa sallah ba sai ai musulmai yake sai shi so a kai shi kaza a kai shi kaza a kai shi kaza mutum yake masa sallah sai su ya sai kenan nan kare ka san gidan ku tun ina fata an fahimta abin ne mai sauki da ya kamata mutum ya fahimta wannan ina da adalci ina da hankali ya san dai mutuwa kan dole ya mutu kuma duk wanda ya mutu ba wanda zai ce duk lalacewar musulmi da zai ce in ya mutu Allah ya masa duk abin da ya ga dama ba na da koyaya dai yana son idan ya mutu shi ma ya samu gafara a dan su samu gafara nan suke dan gina masallaci ko da dan gani ne da yar makarantar islamiyya a wadan wurare dan dai ba a samu gafara din da kuma azumi da za a bai wa mutane cikin watan ramadan ko da dai lalacewar gero ne aka rabar dai duk ana bukatar dai a samu gafara ne bisa ga jahilci dai wannan zai zai kakkare ma sai Allah ya hakuri ya kyale duk barnar da mutum ya abin da sauran inda yayi kaza ya kaza to kaga a nan gurin wato sai mu gane cewa a ce mutanen mu suna fama da cuta ne ta jahilci cuta ta jahilci yadda kuma dole lokacin da za a karantar da su ko a wayar musu da kai ko a faɗakar da su sai an yi hakuri dan duk mutumin da ya fahimci abu ba daidai ba har ya kai dan shekara 40 50 ba daidai ba kafin ka je da shi ya fahimta yana da wahala sai ka yi fama da shi kwarai da gaske Allah ganar da mu wa an al-muswar ibn makhrama ومروان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الهديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض أخرجه أبو داود وأصله في البخاري وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه وفيه أن من جاءنا منكم لن نرده عليكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا فقالوا أتكتب هذا يا رسول الله قال نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا wannan hadisi an karɓo daga miswar ibn makrama da marwan ibn al-hakam dukkanin suna cikin ƙananan sahabbai wanda manzon Allah ya bar duniya suna cikin matasan sahabbai shekara goma sha galibin su wuce ashirin ba ba su kai ma ashirin ba kowane ɗaya daga cikin su ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita a shekarar da aka yi sulhun hudaybiya ita ce shekara ta shida bayan hijira fa zakar al hadith bi sai ya ambaci hadisin wato da tsawansa wa fihi abinda hadisin ya kunsa daga cikin abin da ya shafi wannan babi takardar yarjejeniya da aka yi tsakanin manzon sallallahu alaihi wa sallama da kuma su quraishawa da marubuci ya rubuta hadha ma salaha alaihi muhammad ibn abdullah suhail ibn amr wannan shine abinda muhammad dan abdullah ya kulla sulhu ga suhail ibn amr wato annabi sallallahu alaihi wa sallam yana wakiltar musulmai a madadin musulmai suhail ibn amr yana wakiltar kafirai mutanen makka me aka kulla yarjejeniya ala wadai harbi ashra sunin a tsagaita wutar yaki har tsawon shekara goma ya amanu fiha nas cikin shekara goma nan mutane su zauna cikin aminci wa ya yakufu ba'dhum an ba'd sashin su ya kame da yakar sashi kar wanda ya yaki kowa tsakanin rundunar musulmai karkashin jagorancin manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma rundunar kafirai ta makka akhrajahu abu daud wa asluhu fil bukhari wannan hadisi imam abu daud ya rawaito shi amma asalin sa yana cikin bukhari wa akhraja muslim ba'dahu min hadisi anas imam muslim ya rawaito wani sashi nasa cikin hadisin anas dan malik wa fihi a cikin sa a ne yaqin shi suhail bin amr ya ce anna man ja'ana minkum lam naruddahu alaikum ko musulmi duk wanda ya radda ya baro ku ya dawo cikin mu ba za mu mayar muku shi ba an gane ko wa man ja'akum minna amma duk wanda ya tashi cikin mu ya bar kafirci yace zai shiga musulunci ya zo wurin ku radatta muhu alaina ku dawo mana da shi wannan ba zalunci bane ba wannan yana cikin sharɗan da kafirai suka sa an gane ko sharuɗan da suka sami ne rajuluniya ko manzo Allah yace ya yadda fa kalu suka ce a taktubu hadha ya rasulullahi sahabbai suka ce manzo Allah yanzu ka yadda da wannan idan nasu ya zo wajen mu ya musulunta mu musu idan namu ya rida ya koma cikin su ko mu kyale yanzu ka da wannan sulhu manzo Allah ce na'am innahu man zahaba minna manzo Allah ce duk wanda ya fita daga cikin mu mu musulmai ilaihi ya tafi wurin su fa abadahu Allah to dama kaya ce Allah ya nasar da ita daga gare mu da Allah ya san akwai alheri tare da shi da ya bar shi cikin amma tun da hadisi ku kyale shi wa man ja'ana minhum wanda ko duk ya so ya dawo cikin mu daga gare su amma suka rike fi fa sayadda Allahu lahu farajan wa makraja Allah zai sa masa mafita ko ya sai ya taho wata matsala Allah ba zai kyale shi haka ba to a hikimar kawo wannan anan gurin wato dan yanzu na mana alhuduna da yayi maganar sa wato tsagaita wutar yaki mahallu shahid cikin hadisin yadda manzo Allah sallallahu alaihi yadda a kullar jejina ala wada'il harbi 10 sinina wato kenan ya halatta a yi yarjejeniya ta dakatar da wutar yaki yarjejeniyan nan a bisa ga kowace sifa cikin sifofin nan sifa ta daya a iyakance mata shekaru dan nan gurin gaskiya sai 10 sinin sifa ta biyu ko ba iyakance mata shekaru ba kawai a ce mu tsare ta wutar yaki daga nan zuwa illa ma sha Allah sifa ta uku a sanya sharadi da sharaɗin kaza da kaza da kaza sifa ta hudu a kisa sharaɗi duk abin da ne ta kulla cikin sifofin nan ya halatta kaga a nan gudun su yarjejeniya ne sun sa ne sun sa sharaɗi da sulhu hudaybiya kuwa yana da darasi mai yawan gaske gashi sulhu ne amma Allah ya kira shi da suna fatahu a cikin alqur'ani ina inna fatahna laka fatahan mubina lalle mun yi maka fatahi fatahi wanda yake mabayyani waɗansu daga cikin masu tafsiri sukan fassara wannan fatahin a matsayin fatahin makka ayar ko ba ta magana kan fatahu makka sulhul hudaybiya ne dan hadisi kada da cikin bukhari manzon Allah ce wannan sulhun da aka yi shine fatahin da Allah yake ne ba amma da yawa daga cikin mutane suna ganin meye fatahi a cikin wannan sulhun amma Allah ya ambace shi da suna fatahu mubina yadda laka Allahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar hala asir am yadda abin yake a takaita a jumlace a shekara ta shida bayan hijira manzan Allah ya yi nufi ne umara ya ɗauko ihrami daga Laifa a madina shi da adadi na sahabbai da sun kai dubu daya da dari hudu cikin ihrami da suka zo kafin su je maka sai suka yada zango a wurin da ake kira hudaybiya fili ne na wuri wadan suka ce rigar wurin da ake ta hudaybiya wadan suka ce a'a akwai wata bishiya wadda rijiyar ke kusa ita ce ake kira hudaybiya wuri ne wanda ke tsakanin su da garin makka kamar mil shida sai manzo Allah ya sansani a nan gurin ya yada zango ya tura Usman dan amfani cewa ka je cikin garin maka ka ba su labarin cewa kar su ga mun taho da yawa kamar yaki muka zo su ce za su ɗauko makami mu ba yaƙi ya kawo mu ba so muke yi mu zo mu yi umara kawai mu koma ba yaƙi muka taho ba lokacin da Usman bin Affan ya je ya samu shugabannin kuraishawa ya faɗa musu wannan zance sai suka ce sam su ba su yadda ba yanzu a ji labarin manzon Allah ya shigo garin Makka shi da sahabbai mutum dubu sun fita lafiya ba mu musu komai ba to ai shi kenan ma duk laraba ma sai su bayan ga tabo har yanzu yana bin mu a yakin badar an kashe mana mutum saba'in an ba ce saba'in ga tabo da ya sake samun mu a yakin uhud ga kaza ga kaza kuma yanzu a zo kawai mu kyale shi lafiya lafiya ya fita to ai sai a yada ma a duniya cewa mun zama kawai waɗansu abin nan wurin shirme kawai mu ba za mu yadda bai zo amma sai Usman tunda Allah ya kawo ka makka in za ka je kai umar ka je kai dawafi kai yace wallahi ba zan je in yi dawafi ba sai manzon Allah ya wallahi ba zan yi ba to lokacin da Usman yake cikin Makka kafin ya gama abin da zai yi koma ya je faɗa manzo Allah me ya faru sai jita jita kun san jita jita suna da ya radio mai jini kenan wanda ya fi radio mai batir abin sai kawai jita jita aka je aka faɗa manzo Allah cewa ai kafaran Makka sun kashe Usman sun kashe Usman manzo Allah ya ce in ko sun kashe Usman dan amfani to sun yi shiga masa ko karfin tsiya haka manzo Allah ya faɗa yanzu gindin itaci ya tsaya yace wa zai mu mubaya'a wanda ke sun tsoro an ba shi dama ya koma gida abokin tafiya kuma ya zoye yi mubaya a tafi sahabbai suka zo suka yawa manzan Allah mubaya su duka mutum dubu ɗaya da ɗari hudu kowa yawa manzan Allah mubaya ko za a mutu sai an shiga maka ba ja da baya kalmatu bin al ɗaya daga cikin sahabbai wato yana daga cikin falalarsa to uku yi mubaya ya shigo sahu aka yi mubaya da ya fita ya sake ganin waɗansu sun yi layi ya sake shiga layi da ya fito ya sake gani ya sake shiga layi har sau to manzo Allah na cikin wannan yanayi na za a damfari maka kenan sai ga Usman ya dawo lafiya tare da shi akwai shi ɗaya daga cikin wakilan su ƙurai shawa shine Suhail bin Maza Allah ce da Ali bin Abi Talib goge kalmar Rasulullahi Ali ya ce ni ba zan goge ba haba maza Allah mu goge kalmar rasulullahi ce ba zan goge ba ita goge na ce ce ba zan goge ba ya rasulullahi manzo Allah sa hannu da kansa ya goge ya sa aka rubuta haza ma salaha alaihi muhammad ibn abdullah yadda kuke ganin shi a nan din nan yanzu cikin wannan aka goge aka ce muhammad ibn abdullah ya ce in ma ko ba ku yadda ni rasulullahi ne ba shi wanda ya turo ni ya san ni rasulullahi rashin yadda ku ba la akhiru la tuqaddim shay'an to shine sai aka ci gaba da faɗin yarjejeniyar cewa na farko dai duk wanda ya zo daga wajenka za mu rike shi wanda ya tafi daga wajen mu zaka ba mu manzo Allah sai an yadda za wanda ya kaza za a yi kaza manzo Allah sai an yadda ana cikin haka fa sai ga wani musulmi ya gudo da sarka a jikinsa da mari ya gudo daga makka ya zo ya faɗi gaban manzon Allah suhail bin amrin ya kalle shi yace kuma sharadin yarjejeniyar a fara bani wannan in koma da shi <laughs> Allah sai kamar ka koma da shi ka koma da shi <laughs> Umar dan Khattab ya rasa abin da yake masa dadi yace manzon Allah wai ba mu ne akan gaskiya ba waɗannan akan bata ita <laughs> kwarai ne gaskiya mu ne akan gaskiya ko su akan bata ita don me zamu karba gaskanci cikin addinin mu shin ba ka ce ba ma ka gani cikin mafarki za mu shiga maka mu je mu yi tsawafi da kada sarka Allahu rasuluhu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al masjid al haram insha Allahu amina mu'allikina ru'usakum ba ka ce za mu shiga ba yace eh na ce za mu shiga amma na ce baka wannan shekara tabbas na gani cikin mafarki za mu shiga makka mu yi dawafi mu yi sa'ayi waɗansu su yi kwalkwabo waɗansu su yi saisaye amma na ce maka wannan shekara ba yadda umar iya ya ja gefe guda abubakar ya ja shi gefe guda yace ka gaskata shi cikin abin da ya fi wannan yanzu wannan ne zai kawo maka cikas abu ne mai sauki yace ba ban gaskata shi bane ba amma ya za mu karɓi gaskanci cikin addinin mu mahangarsa kenan abubakar siddiq yace wallahi duk abin da ga ya umarce ka da shi ka bi duk abin da ya hana ka ka dakata ko da kai baka hango ba to anan alkhairi yake cikin bin sa sai da Umar ya cire wani abu na dukiyarsa ya sadaka da shi dan yayi kafarar jayayyar da ya da manzon Allah me yasa yayi wannan jayayyar an gama wannan an tattara takarda an ajiye Suhail bin Amr ya tafi manzon Allah ya kalli sahabbai yace to shikenan um, kowa yanzu gashi kowa ya taho da ihrami za umara aka tafi gashi yanzu an riga an hana mu shiga makka nan kowa ya je ya saisaye ya cire tufafinsa wanda zai aski yayi wanda zai saisaye yayi ya cire tufafin ya cire ihrami ya sa kayan gida shikenan mu koma madina sai sahabbai suka yi su kamar dai basu ji ba manzo Allah ya sake suka yi su sai manzo Allah ya tashi sai ya shiga sa inda matarsa take ummu salama yace mutane fa za su halaka na ce su je su yi aski su cire ihrami su sa kayan gida sun wa har yanzu mutane ta za su halaka ummu musulma ta ce manzan Allah ka je gaban su ka sa a fare maka aski kar ce musu komai ka je ka kira wanza mai maka a gaban su ka cire ka sa kayan ka na gida ka gani me zai faru sai manzan Allah ya tashi ya zo sa aka yi masa aski ya je shiga bukka ya cire ihrami ya sa kayan gida haba sahabbai kowa sai rige wajen wanzami. mai to dama ka'ida idan kun tafi aikin hajji ko umara bayan kun riga kun sa a ihrami daga miƙati sai aka tsare ko a wani wuri saboda yaƙi sai da ba za ku iya ƙara sawa maka ba daga inda aka tsire ku hukuncin ku shine sai ku yi aski ku cire wannan tufafin na ihrami ku sa kayan gida ku dawo insha Allah za a ba ku ladan ku dan Allah ya fa in uhsirtum famastaysara min alhadi in an tsare ku ba ku samu damar shiga ba abin da ya sauka na ya ku yanka shi a wajen ku yi aski ku yi dawowar ku gida kamar wata cikin addinin musulunci so duk wanda yake son ya fahimci dalla dalla na wannan idan ya koma cikin bukari kuma sai ya karanta tafsirin sunan sulfatahi gaba daya zai taimaka masa kwarai da gaske abin nan da aka yi gashi a zahirin sa kamar akwai kaskanci amma Allah ya ambace shi suna fatahu har ma da aka dawo manzo Allah akan hanya sa'ad bin abi waqas ne ko ne yace gashi muna ganin an yi sulhu an dawo gida amma manzo Allah na cewa fatahi akai suka ce ba su fahimci fatahin yi ba sai lokacin da wato ainihin aya kuma ta ta sauka ana bayani an gane ko yadda Allah madaukakin sarki yake ta bada labarin mai faru na farko dai yaddar da suka yi a nan gurin na suka annabi baya akan za a shiga makka a mutu ko ma za a mutu za a je sai a dauko fansar Usman dan Affan Allah madaukakin sarki a sanadiyar haka ya rubuta yadda gare su laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajarati فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها wa kana Allahu azizun hakima wa'adakum Allahu maganima kaseeratan ta'khudunha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum wa litakuna ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima wa ukra lam taqdiru aka lissafa musu wannan aka yi ta bayanin menene a lokacin nan hikimar da a bari kun shiga maka da karfi ba akwai mummune a boye sun yi imani sun boye imanin su ku san su ba maza da mata suna nan da yawa idan kun shiga maka a lokacin nan za ku yi kan mai uwa da wabi ku kashe mummune ku kashe kafiri dan ba ku san sun yi imanin ba akwai su da yawa amma karfin kafirci ya sa ba za su iya bayyana imaninsu ba sun ɓoye suna su a tsakaninsu da su waɗansu sun samu damar yin sallah waɗansu ba su samu dama ba ina Allah ce walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun ghairi ilm ba dan waɗansu mazaje ba daga cikin mummunai da mataye da yawa mummunai wanda ba ku san su ba mai yawa ku je ku tattake su ku karkashe su sai wata musiba ta same ku dan saboda kun far musu kun kashe su ku ko baku san su mummunai bane ba ba dan wannan ba da Allah madaukakin sarki ya umarce ku yace su sai yace la tazayyalu la azaban allazina kafaru minhum azaban alim da a ce sun rarrabe sun yi hijira nan kafirai nan mummunai da Allah ya yi wa kafirai din azaba mai tsanani ma'ana a baku dama ku yake su to kaga sai ya kasance kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kuma ya sake yin umra a wannan lokacin sai gashi adadin da ya tafi da su inda 1400 ne yanzu nan ka haka yawa kaga an samu fatahi kenan ko makan aka yi ta musulunta aka yi ta musulunta kuma da ya zo fatahu makka sai ya kasance wato adadin da suka shiga musulunci a wannan lokacin adadin ba ba bane ba to kaga wato hikimar yin sulhu kenan wanda a yanzu kila inda wani shugaba zai je ya yi mana sulhu irin wannan ba za mu iya karba ba karshe ma za a tuhumce su cewa ya yarda gaba daya to shi yasa wato ayyuka na musulunci ko abubuwa da suka shafi addini a irin wannan zamanin suna da wahala matuƙa ƙwarai da gaske ba wai wahalar su wajen aikata su a aikata ba saboda yadda mutane suka jahilce su mutane iri biyu ne ko dai wanda ya san abin da yake yana bin nasoshi irin wannan yana kokarin ɗabbaka su gwargwadon yadda aka ɗabbaka su a lokacin karni na farko na musulunci da na biyu da na uku to kaga ya sha bamban da yadda mutane suke son su ga abubuwa a yau sai su fahimce shi da cewa ba haka ya kamata yi ba ko kuma wanda ƙarya yake yi ya san akwai irin wannan nasoshin amma su ba su yake nufi ba sai ya fake da su don gadarwa da musulunci rauni sai ya aiki da su a inda bai dace a aiki da su ba sai ya faɗi da ma'anar su irin wanda ma ba ta cikin su to kuma akwai irin wannan da dama daga cikin wato waɗanda suke kira zuwa ga musulunci a yau ko wanda suke magana a madadin musulmai yau a duniya sawon a mataki na duniyar gaba ɗayanta da kuma mataki namu na nan Najeriya sai mutum ya ɗauki wani abu ya fake ila abin asalinsa gaskiya ne amma shi ya fake da shi ne don cimma wata manufa ta daban sai zan to kalimatu haqqin urida biha batil kalma ce ta gaskiya aka nufaci barna da ita kamar wani wanda ya magana a satin da ya wuce a BBC da aka masa hira da aka hira da shi dangane da um, wata bayar Allah da da ake tuhumar ta yi zuna ne a jihar Katsina yayi ta kwane-kwane cewa to ai dan kawai an gama da ciki ba za a zarge ta cewa ta yi zuna ba saboda ciki baya nuna zuna dan saboda ciki tunda tana da mijin farko kin namijin farko ne don ciki din nan kila kwantacce ne zai iya yin wata goma sha ɗaya zai iya yin shekara hudu zai iya yin kaza kuma yayi ta kwana kwana ya tsaya cikin malikiya kuma a cikin malikiya da yawa malikiya ƙarya a waɗansu wurare ina fata an fahimta to amma ya kafe a wannan lokacin kaga a lokacin da a ce su ma'aikatan ko dai suna da wani bangare na ilimi ko masaniya da mai addini ke cikin a ce to wannan abin da ka faɗa kenan game da malikiya ɗaya ce daga cikin mazhabobi guda hudu waɗanda duk an yi da su a duniyar musulunci mazhabobin nan guda hudu yanzu ka kawo ɗaya an ji ra'ayinta kawo sauran uku mana domin duk abin da ka kasa shi kashi uku ka bada kashi ɗaya ka kyale uku ma'ana ka kawo kwata kawai ka kyale three kwatas to kuma can ka kawo mana mu me ake cewa a can gurin kaga sai bai kawo wannan ba su ma kuma sai ba su tambaye shi wannan ba ina fata an fahimta to irin waɗannan wato suna nan da yawa za ka ga suna da munanan rubuce-rubuce kullum abin da suke so wato yaya za su yi su nuna musulunci a matsayin kamar bai dace ba da wannan zamanin kuma ya za su yi su yi wa musulunci wata fassara da zai dace da son zuciyar turawan yammacin duniya ko kuma karnukan su da ke cikin gida najeriya to wannan ita ce babbar illa da take damu matuƙa ƙwarai da gaske shi yasa akwai bukata matuƙa na samarin mu a tashi karatun addini sosai karatu wanda ke mai faɗi ba wai na sama sama ba shi kuma karatu mai faɗi sai an bada da lokaci sai an natsu kuma sai an daina garaje a faɗaɗa bincike akan abubuwa saboda mayar yadda martani game da irin wannan baragurbin gurbin da muke da su tun daga lokacin da aka fara shari'a zuwa yau da a ce an yi wata ɗaya wanda sunu sulami da dinnan bai yi wata magana ba wanda ta shafi shari'a kuma duk maganar da zai ba ta goyon baya bace ta suka ce yawanci baya yi a kafofin watsa labarai namu na musamman wanda suke magana da harshen Hausa saboda yana ganin cewa ina jin wannan da ya ta BBC din nan kila ita ce magana ta hudu ko ta biyar da za a ce ya fito fili da ta shafi addini yayi ta da Hausa aka ji saboda ya riga ya san cewa tun da dai cibiyarsa a Kano aka binne ta zai masa wahala idan maganganun da yake cikin harshen turanci a waɗansu jaridu na kasar nan ko wanda yake sa intanet musamman a website na gamji inda yake zage-zage da batanci ga waɗansu sahabbai ko cin mutuncin addinin musulunci wallahi yayi wannan da Hausa wata rana ba zai shekano ya fito ba ya san wannan to amma zai yi da turanci saboda biyan bukatun a iyayen gidansa ko da ke abuja ko kuma iyayen gidansa na wato ainihin yammacin duniya tunda an yi wani conference kan shari'ar musulunci kamar shekara ɗaya da waɗansu 'yan watanni da suka wuce a ingila wanda gwamnan zamfara ya je wajen ya gabatar da takarda da ya je a gaban turawa ya zazzage gwamnan zamfara ya ci mutuncin sai nuna ba shari'ar musulunci ake ba kaza kaza kawai ake dan ya biya bukatar turawa kuma daga nan wurin cikin gida waɗansu suke sponsor ɗinsa don yi wannan kuma shi musulmi ne dan arewa bahaushe to mana da irin wannan arnan masu babban riga duk a cikin mutum nan suna yawo sai dai kawai wani ya fito ne an gane shi wani barga ya fito an riga an gane shi wallahi inda za a fassara muku irin abin da su musulmi da ke faɗa za ka yi mamaki kwarai da gaske cin mutunci game da addinin musulunci cin mutunci game da shari'ar musulunci amma kare manta fa yana zaune a Lagos yan ofisi suka yanka duk wanda suka yanka amma bai ce komai ba kuma lokacin da suka yi wata musayar ra'ayi shi da waɗansu abokananmu daga cikin ɗalibai da ke jami'ar musulunci ta madina a abin ta hanyar intanet wani rubuce-rubuce da aka yi ta yi su ba da martani mai da martani da karshe sai ce shi ba a lura shi ba malamin addini bane ba shi social critic ne wato kamar annatibul ijtima'i ne shi aikin sai kalli menene ake yi na zaman tare ko zamantakewar jama'a wanda bai dace ba ya rubutu akai to sai muka ce da shi lokacin da yan ofisi sai kace mutane a Lagos ne kace duk zaluncin da gwamnatin Obasanjo take zuwa yau mai kace amma kullum ya tashi sai ya ce misali a Zamfara state an yi kaza Zamfara state in bracket Islamic state an yi kaza sai ce amma ga Lagos state in bracket secular state ga kuma abin da aka yi na cigaba amma a Zamfara ga abin da aka yi na zalunci ma'ana me yake bada hoto to shi yasa fahimtar nasoshi irin wannan yanzu kun ga yadda muka karanta sulhun nan yanzu idan irin su musulmi da suka karanta wannan sulhun a haka in za su zo ma gaba ɗaya sai sun ce ma sallar da ake kamata ya daina saboda idan hankalin kafirai ya kwanta a zo a ci gaba tun da gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga <laughs> gashi an kawo wani a daure Sahal bin Amr ya ce a fara bani shi manzo Allah ya ce a bashi ko ba haka ba to wannan fiqhin fahimtar al'amura irin wannan ba ta karkashin nasu ɗaya bane sai ka hada nasoshi da yawa sai ka karanci sirar annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda ya gudanar da addinin nan tun a maka zuwa zaman madina da sauransu in ba haka ba sai mutum ya rika kalatar irin waɗannan nasoshin sai ya aibata musulunci shi yasa kamar yadda na fara faɗa da ayyukan waɗansu daga cikin da maganganun mu sukan taimaka wajen aiwa musulunci mummuna fahimta yanzu da nake jin labarin wani mutum da aka ce yankewa matarsa kafa ko wanda duk ma an faɗa a rediyo to yanzu dan Allah ya na amfani wannan mutum me yi amfani wannan mutum wai kawai yana zargin ta je wajen likita wai yana zargin cewa wai tana fasikanci da likitan kaddara fasikanci take da shi wai take yanke mata kafa zargi ne take ke ba ya da shaidu guda hudu wanda idan ya je wajen alkali bai kawo shaidu guda hudu bulala tamanin za a yi masa ko ya yi rantsuwa kaga yayi la'ani kenan ita kuma ta yi rantsuwa ko in yi kin rantsuwa bai kawo wato shaidu guda hudu ba a yi masa bulala tamanin to akan wannan kawai wani ya zo yanke mata kafa kawai wai shi aiki shi ne ba dama ne shi musulmi ne kulle yake yi kaga irin wannan su suke jawo mana matsala yanzu da abokanan adawa sun samu irin wannan shikenan sai a ta hadawa wato kun ga shari'a musulunci kenan shi bauchi ɗaya daga cikin jihohin da aka ce za a shari'a ga wani mutum ma an ba shi dama kawai ya yankewa sa kafa shikenan idan arna suka samu wannan shikenan a ta ba Allah gane da mu وعن عبد bin umar عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga Abdullahi dan Umar Allah shi kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal janna wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 ama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mu'ahadan dukkan wanda ya kasance kafiri na amana wanda aka kulla yarjejeniya ta tsagaita wutar yaki da shi lam yarih ra'ihatal janna ko lam ko lam kowanne ka faɗa a larabcin yayi ra'ihat aljanna ba zai dandane ko ba zai shaki kanshin aljanna ba wa inna rihaha domin yujadu min masirati 40 aman kanshin aljanna ko ana shakarsa tun daga tafiya ta shekara 40 to kaga gashi kafiri ne amma tunda ana zama na yarjejeniya da shi da amana sai aka ce duk wanda ya kashe shi ko da wanda ya kashe shi musulmi ne mutumin da aka ce kafiri ne mutum shi musulmin ba zai shaki kashin aljanna ba kaga addinin musulunci yana da tsari kenan to kaga irin waɗannan nasoshin ya kamata wato idan an kawo wancan a kawo waɗanta idan a ga yadda musulunci ke gudanar da abubuwa cikin adalci babu sabiki war rami wannan babin baya da tsoro don haka zamu karanta shi a gurguje babin da yake magana akan rige da kuma jifa da mashi ko harbi da kibiya wato ya halatta mu yi tsere ni da kai akan doki ko mai mu biyun ko shugaban mu ya samu idan za mu yi mu biyu in ce zo mu yi tsere kana kan doki ina kan doki to ba za mu sa wani abu a tsakiya ba cewa in na riga ka ka bani kaza ko in ka riga ni in baka kaza dan in mai haka ya zama caca amma idan shugaba na musulunci ya zabo dan sojojin su ya zuba su tsira a yaki ko ya sa su kokowa kan duk wanda ya kada wani zai bashi kaza to wannan ya halatta cikin musulunci dan gwada yar kwanji ce dan a samu karfi a tsakankanin musulmai an gane ko haka rami jifa da mashi in ni da kai za mu cewa in na jefe ka biya ni ko in ka jefe in biya ka ya zama caca amma in shugaba ne ya samu muke koyan harbi duk wanda ya auna abu ya samu so kaza to zan ba shi lada kaza ko kyauta iri kaza ya sa ju'ul wannan ya halatta cikin musulunci dan ko hanya ce ta tarbiyyantar musulmai bisa ga yin jihadi kun bayyanta ko an ibn umar radiyallahu anhuma sabaqan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bil khayl allati qad dumirat min al hafiya'i wa kana amaduha saniyat al wada' وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل وانا حديثي أنكر بودك عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت manzon Allah ya zuba tsere tsakanin sahabbansa ya ce ku yi tsere bilkhail da dawaki allati dummirat waɗanda aka tarbiyance su na faɗi kalmar waɗanda aka tarbiyance su don na nemi kalma a Hausa na rasa amma bari in faɗi abin da ake nufi da at-tadmir na doki idan so idan akwai uh, wani mayan Hausan a cikin mu sai ya faɗa mana mu su sukan ce at-tadmir akan tsare dawaki kamar tsawon kwana 40 ko 30 ana ta ba doki irin abincin da ya fi sha'awa wanda yake sa shi kiba ai ta baya aikin wahala ya ci abincin nan har ya koshi ya kiba to sannan kuma sai a rage wannan abincin sai a rika bashi dan kadan kuma ana ta sashi aiki na wahala na gudu da kaiwa da komawa da hawa dutse da saukowa da tsira da waye har tsawon waɗansu kwanaki sanannu to sai kaga wannan kibar da yayi naman da ya kiba din yayi ta tsotsewa marrakin yana zagonyewa mai kyan kuma yana haduwa a jikinsa yayi dirdir da shi ta yadda kowane irin karo da wani gumurzu za a iya yi to shine tadmir ba makiyaya a cikin gore eh ya sunan shi holallen doki za mu ce kenan to to holallen doki amma dai wallahi wannan wallahi wannan hausar ina jin kawai ta kan titi ce ba amma dai mun dauke ta nan ba mu da wata a madadinta to holallen doki kenan shine alkhayl allati dumirat qad dumirat dawakin da an riga an horar da su ya zuba tsere tsakanin su min alhafiya'i alhafiya suna ne na wani wuri a madina an gane ko kamar ka ce daga rawan about na wato awala zuwa wuri kaza wa kana amaduha saniyatal wada nisan inda za su je za je wada daga hafiya zuwa saniyatal wada wurare ne a madina duk wanda aka faɗi wuraren ya san su a wancan lokaci wa sabaqa bainal khayl allati lam tudammar irin dawakin da su ba riga an horar da su ba su kuma sai aka zaba tsere da irin su min saniyati daga saniyatul wada ila masjidi bani zuraik zuwa masallacin bani zuraik shi ma wani wuri ne sananne a wancan lokaci da an faɗa kowa ya sani wa kana ibn umar fi man umar eh, ibn umar ya kasance cikin wanda aka sa suka yi tsira to a nan gurin kenan a yin tsere da dabba wadda ga ɗabi'a a iya yin amfani da dabbar nan wajen jihadi ya halatta cikin musulunci kamar doki kamar raƙumi kamar alfadari a sa a yi tsere kuma ya halatta kamar yadda na faɗa shugaba ya sanya wata kyauta don zaburar da mutane kan wannan don wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin tarbiyyantar musulmai da trainin na ayyuka na soja da sauransu زاد البخاري وحديث البخاري لمسلم سكرويته زاد البخاري بخاري يا قال هذا لفظ قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع a أميال wato daga hafiya zuwa sanayatul wada'i mil biyar ne kaga mil biyar ko ai tafiyar ba kalwa bace ba aw sitta ko shida wa min saniyati ila masjid bani zuraik amma daga saniya zuwa masallacin bani zuraik kuwa milun wannan mil ɗaya wato kaga waɗannan sun waɗancan waɗanda aka horar da su sai zanto mul biyar waɗanda ba horar da su ba sai zanto mul ɗaya kenan dan shine za su iya yi wa anhu radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sabaqa bainal khayl wa faddala al-qurraha fil ghaya manzon Allah ya zuba tsira tsakanin dawaki wa faddala wa faddala al-qurraha sai ya fifita dokin da ake kira al-qurraha al-qurraha cikin dawaki wanda eh, eh, wato yana cikin karfinsa kenan saurayin doki akwai hadari ne balewa to bari mu karasa a gurguje ku yi haƙuri alqurra hadisi sanannen doki ne manzo Allah ya fifita shi fil ghaya rawahu ahmad wa abu daud wa sahabu ibn hibban hadisi na gaba daga abu hurairah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ce la sabaqa illa fi khuffin aw naslin aw hafir ba a yin tsere sai cikin abin da yake ma'abucin khuffi kamar raƙumi aw naslin ko kuma a sa mutane tsere da musabaka cikin abin da ya shafi jifa da mashi ko harbi da kibiya aw hafir ko a yi tsere da abin da yake da kofato irin na doki kamar doki kamar alfadari wannan kadai ake yin musabaka cikin su banda wannan ba za a yi musabaka da wani abu ba rawahu ahmad wa salasa da wannan wadannan suka kafa hujja wajen rashin halaccin musabaka ta karatun alqur'ani suka ce manzo Allah ya ce la sabaka illa fi kaza kaza kaza wa anhu radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man adkhala farasan baina farasaini dukkan wanda ya shigar da doki tsakanin dawaki guda biyu wa huwa la ya'munu an yusbaqa bayan baya amintuwar cewa za a iya tserewa wannan din fala ba bihi babu laifi fa in amina fa huwa qimaru an gane ko idan ka sa dama kana baka tsammanin wancan dokin za a tsere masa sai ka saki tsere da wani to wannan babu laifi amma kana tsammanin za a tsere masa sai ka saki to ya zama kamar ta take rawahu ahmad wa abu daud wa isnaduhu da'if amma shi wannan hadisin da'ifi ne وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المنبر عقبة بن عامر يتناجم ذن الله أكم منبر يقرأ ينا كرنت فدن الله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ينا كرنت وانا آية الله نتوى واعدوا لهم من ما استطعتم كيوا كافري تانا دن دق أبين دكوك سامئيكو من قوة نكرفي ومن رباط الخيل دكوم دولار دواكي sai manzan Allah ya ce ala innal quwwatar ramyu ala innal quwwatar ramyu ala innal quwwatar ramyu yace ku saurara karfi shine harbi karfi shine harbi karfi shine harbi suka ce anan mujiran manzan Allah ta tabbata domin yau dukkan wani karfi na soja ya tattare ne cikin mai harbi sawan harbi da bindiga harbi da makamai masu linzami harbi daga sama harbi daga kasa duk harbi shine karfi a yau to jama'a sai mu yi hakuri akan haka zamu dakata a karshen wannan babi duk da cewa mun yi shi a gurguje idan kuna da tambayoyi kun tana da darasi na gaba kun yi bayanin su a dan mu kara fito da wadansu ma'anoni na cikin babin abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum warahmatullahi na mai kiran sallah Allah a malam ya umarce ni in sanar cewa in Allah ya kai mu gobe ba za a yi karatu ba kasantuwar malam zai lacce a masallacin zamfara wato ba zamfara ta gusau ba zamfara ta bauchi ma'ana masallacin da ke gindin kofar don a samu dama a bata a ba mallacin hakkin ta yadda ya kamata ko Allah shi taimake mu saboda haka daga karatu ya kare gina ba sallar isha in Allah kai a gaskiya cikin takardun da aka rubuto galibi tunda ba da lokacin da zan yi bayanin filla filla galibinsu su wato ba su taɓo abin da shine na tambaya ba wani sai ya faɗi darussan da surar kawai take koyarwa wani ma sai ya kawo na suratul ghashiya a madadin na suratul fajr mu kuma abin da muka ce muna so mu sani jawabul qasami tunda ubangiji yi rantsuwa wal fajri wal layalin ashrin wa shafa'i wal watr zuwa karshe mutum ɗaya ne kawai aka sa'a ya kawo jawabul qasami din daidai wanda yake cewa wato abin jawabul qasami din ana kaddara shi da cewa la yu'azzibanna Allahul kuffar dalilin da yake nuna wannan shine jawabul qasami da yace alam tarka fa'al rabbuka bi'ad irama zatul imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad zuwa karshe to amma kasancewar akwai takaddu a hannuna Ibrahim ka taimake ni da abin nan akwai waɗanda suke takaddunsu sun yi muhimmanci duk da ba su ansa ba daga ciki akwai wannan takaddar ga sunan nan daga ƙasa daga ciki akwai wannan akwai wanda rubutu da larabci ke kyan larabci mai kyau ko a madina yi amma abin da muka tambaya da shi kuma abin da ya faɗa daban larabcinsa ya yi kyau matuƙa ga kuma wani nan gure shi ma wannan tashi ta yi kyau kwarai wannan kuma shi tambayoyi kawai masu sa da baki an riga an rufe kenan wannan dai shine ya ansa daidai to don saboda haka kaga wannan ta wannan idan an tashi sai ka bashi wannan kenan dai malam wannan ansa dai matsalan su da sunan sa a ga sunan sa na sama ga shi da boko zaka bashi waɗannan wannan kuma sai ka ba su daidai daga nan har ya kare wancan littafi ne na larabci guda biyu kowanne yana da muhimmanci wannan kuma akwai wani littafi da na fassara cikin harshen Hausa na Ibn Taymiyyah ne al-wasita al haqq wal khalq wanda kuma waɗansu yan uwa a Riyadh suka dauki nauyin buga shi ta hanyar office din Al-Muntada Islamic Trust to su kuma kowanne zai samu ɗaya a cikin su kenan ina kyautar su saboda haka eh, sai ka karanta sunan su idan an tashi sai ka ba su tayyib wanda malam ya ce masa shine amsa da dai shine Umar Adam Yusuf Umar Adam Yusuf لا sannan wanda malam ya rabu ya baya larabcinsa ne Jafar Ibrahim an ta sannan kuma cikin waɗanda suka yi kokari akwai Aliyu Muhammad Ahmad ainihin huwa Aliyu Muhammad Ahmad طيب باين صلى الله عليه وسلم ذكر ان شاء a birnin me dalilin kakan haka wata irin takarda ta karbuta a jiki me dan me memo ne tambaya wanda da karshe kai tambaya akan me oh na gani na gani wannan na gani zaka nema aure ba na gani shine shine wala ta Um, taimako da aka nema aka samu jiya ya abinda aka samu daga hannun mutane gaba ɗaya naira dubu bakwai da ɗari uku da naira biyar dubu bakwai da ɗari uku da naira biyar Allah saka wa kowa da alkhairinsa jama'a ya haƙuri za mu yi sallah saboda kamar da aka ce akwai hadiri insha Allah sai kuma gobe a wajen lacca din bayan sallar isha'i wassalamu alaikum